بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da arzikin saduwa a wannan masallaci na anas bin malik a nan birnin bauchi inda muke karatu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da hukunce-hukunce na fiƙihun musulunci بدأت cikin littafin al-muharrar fil hadith wallafa محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الله يرحمه أبريشي وأنا كما وأنا شمي بدأ فينا na casa'in da biyu daga cikin labisan wannan littafi mai albarka kuma yau muna shida ga watan bulƙada shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da hudu ga watan watan na watan biyar ko da watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miliyar daga cikin karatunmu muna cikin babu suka sala wanda muka tsaya a hadisin abu shumaid a sa'idu Allah ya ƙara yarda gare shi wanda a ciki ya gaya mana yadda siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take da kuma abin da ya kiyaye a cikin ta wanda har yake cewa ɗan uwansa sahabbai duk na fi ku kiyaye sallar annabi sallallahu alaihi wa to mun yi karatu ko mun karanta fa'idoji guda tara amma akwai ƙarin fa'idoji dangane da wannan hadisi shi yasa za mu ɗan cika tasu kafin mu karanta hadisai ari a kan wannan fa'idar da muka tsaya a kanta ta tara ita ce mashru'iyyatul isharati bi sababati fi tashahhud a cikin sallah akwai nuna dan yatsa wannan yatsa da ake ce as-sababa ko as-sabaha wannan yatsa ana kiranta as-sababa saboda ita ake ake hikima da mutane ake masifa ake nuna mutane in za a yi zage duk da ita ake ce ta suke ce mata as-sababa wasu malamai a musulunci sai su kira ta asabaha wanda ake yin tasbihi da ita amma da yake ishara ce don a gane ne ko da an kira ta asabaha ba laifi bane ba dole ne ta kowa ta zama zagi ake yi da ita ba ko to ana nuna ɗan yatsa idan aka zo yin tahiya kuma muka zo can gaba a cikin bajin karantar da tahiya za ku ga yadda ake riƙe yatsu duk wannan a cikin sallah ba wata gaba da ba akwai mun da za yi akwai da ake riƙe yatsu na musamman amma in mun je kan mahallinsa a karantar da shi to amma dai nuna ɗan yatsa yana cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah to sai fa'ida ta goma ikhtalafa al-ulama fi tahrik al-isba'i hal huwa sunnatun am la idan ana tafiya shin wannan yatsar da aka nuna za a rika kada ta ko za a bar ta a tsaye وذلك لوجود أحاديث مختلفة saboda an samu hadisai da suka zo mabambantan juna ba'dha bi isbati tahriki isbai wa ukra bi nafi waɗansu hadisan suna nuna ana kada dan yatsa wasu hadisan kuma su nuna ba a kada misalin hadisin da yake nuna ana ana motsa dan yatsa hadisin wa'ilun hujr riwayar imamu nasa'i wanda a cikin sa akwai fara'aitu bi hadithu ha yad'u biha yace na ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a yana kada dan yatsa a cikin tayya to sai kuma aka samu wata riwayar kuma daga Abdullahi bin Zubair shi ma a wurin aure Imam Nasa'i da Abu Dawud shi kuma a cikin sa wakala yashuru bi isbahi idza da'a wa la yuharrikuha shi kuma yace Annabi sallallahu alaihi wasallam baya kada dan yatsa yana barin ta a miƙe shi sa malamai suka yi sabani shin suna ne aka ya yatsa ko ba suna ba kamar ibnu abdul bar a cikin istimkar yake al'amru fi dalika wasi duk wanda kan yayi ba laifi da wanda yake yin sallah ya zo ta ya kada wanda yake yin sallah ya miƙe tsaye da ɗan yatsansa duk ba wanda zaka zarga ka ce ba daidai ba an fahimta ya ce tunda an samu duka riwayoyi akan kowanne to amma idan ka haɗa su duka wanne ne ya fi rinjaye duk ba laifi ko amma wanne ne ya daga kaɗa ɗan ka. an gane da kuma ka tsaye da ɗan yatsa as-sahihur rajih huwa anna tahrik al-isba'i sunnatun sabita abin da yake rinjaye shi ne sunna wanda ya kada ya fulada wa tuqaddamu ahadithu al-isbati ala ahadith an-nafi لأن المثبت مقدم على النافي قاعدة ce a wurin malamai riwayar da aka samu ta tabbatar ita ake gabatarwa sama da hadisin da ya kore saboda wanda ya kore ta yi bai sani bane wannan kuma tunda an yarda da shi ya sani saboda haka wancan ba ƙarya yi ba shi bai gani bane wannan kuma ba ƙarya yi ba shi ya gani ne to kaga sai ka ɗauki wanda ya gani وقد رجح الشيخ الألباني في صفة الصلاة أحاديث الإثبات وأشار إلى ضعف روايات النفي al-muhaddis al-albani Allah ya mata rahama a cikin sifatu salatu nabi sallallahu alaihi wasallama yayi nuni cewa hadisan da suke nuna a kada su suka inganta hadisan da suke nuna ba a kadawa ba su inganta kaga ai magana ta kare shi yasa yake wa minhu ya yatabayyanu anna tahrif al-isba' fi at-tashahhud sunnatun thabitatun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ƙarshe fa'ida ta goma sha biyu ثم اختلف المثبتون للتحديد في تحديد وقته malaman da suka ce ana kada yatsan sai yi sabani yaushe ake fara kadawa kuma yaushe ake daina kuna fahimta hal huwa fi tashahhudi kullihi shin daga a cikin kana zama idan zaka fara sai ya zaka fara at-tahiyatu lillah kana kaɗawa? au inda du'a ko kuma sai an zo wurin addu'a daga assalamu alayka ayyuha nabi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin zuwa ƙarshe nan ne ake kadawa ko kuma a tun daga farko ana fahimta ibn al-qayyim a cikin zabil ma'ad kuma da wannan ra'ayin nasa shine a Sheikh Muhammad ibn Salih al-Utaymin ya karfafa su sun ce a wurin addu'a kadai ake kadawa akan wannan nema ya sa su fa a ganinsu idan ka yi sujada ka tashi za ka koma shi ma za ka miƙa ɗan yatsa za ku ga su suna haka kuna fahimta ba ma ta ya ba suka ce tun da ya ce ra'aituhu yuharrikuha yad'u biha ya ce na gan shi yana kaɗa ɗan yatsa yana addu'a haka muka ji a wancan hadisi ko sai suka ce to duk inda akwai addu'a a zaune sai an kaɗa ɗan yatsa idan ka tashi daga sujada za ka koma ana addu'a ko ba a yi ana yi ana ce rabbin filli rabbin filli ko allahumma filli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wannan ajo addu'a ce sai suka ce to za ka kada dan yada a wurin idan ka zo ka yawa ka sake kadawa in ka zo addu'a kuna fahimta shi yasa ibnu usaymin a cikin asharhul mumti' yace dallati sunnatu ala annahu yushiru biha inda du'a لأن لفظ الحديث يحركها يدعو بها don haka hadisin ya zo fa'ida ta sha uku az-zahiru min siyaqil ahadith al-waridati fi at-tahrim abinda yafi bayyana domin warware wannan matsalar tabbatu yaushe ake kada yatsa annahu yakunu fi tashahhudi wato a wurin tahiya ne kadai shi zama zahiri a wajen tsakanin sujada da sujada idan ka tashi ka zauna ɗora hannu kawai za amma a tahiyar ba wai wurin addu'a ko ba min bidayatihi ila nihayati tun daga farkon tahiya zuwa karshen ta wannan shine abin da yake nuna zai malam albani haka ya tabbatar a cikin sunnatu Salatu nabi sallallahu alaihi wasallam yace wa amma khilafuhum fi istimrari tahrik saɓanin da suka yi akan zuwa yaushe za a yi ta yi ya ce fasawabun lazi la shakka fihi ma'a man asbatahu wato daidai din yana tare da wanda ya tabbata da za a yi ta yi zuwa ƙarshen ta yi lanahu sabitun fi hadisi wa ilmin sujud to hadisin wa ilmin sujud shi ya tsara tabbatar da wannan an fahimci wannan don haka dai a cikin tayya akwai nuna ɗan yatsa a cikin tahiya akwai kada yatsa daga yaushe daga farkon tahiyar zuwa yaushe zuwa lokacin da aka gama abin da yafi karfi shine kada tsayi miƙa dan yatsa ishara da ita an fahimta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya zauna ya yi tahiya sai bai sai ce ahi ahi nuna Allah ɗaya sai ya haka kun gane so ma'anar ita ce ishara lokacin da zaka yi tahiya kana nuna kadaita Allah lokacin da za ka yi kabbara harama ka yi haka don ka nuna sallamawa Allah da miƙa wuya gare shi lokacin da ka zo gamawa sai ka nuna tun daga farko har zuwa ƙarshe kawai shi kaɗai kai shi ne za ka yatsa ɗaya kaɗawan kuma kana dukan shaiɗan ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kaɗa ɗan yatsar ya fi ya fi tsanani akan shaiɗan saboda guduma kuna fahimta ya baraka kwakwaɗe shaiɗan ba ka samu dama da ɗan yatsa haka shi sau da yana kwakwaɗe ka ka samu dama ne a cikin sallah kai ma ka dan taba shi to wannan su ne abinda suka rage na fa'idoji dangane da hadisin hadisin da muka karanta na abu mai. yanzu za mu karanta waɗansu hadisan na gaba zamu fara da hadisin abdullahi bin abbas da Nana aisha sannan daga baya kuma mu ji abin da lokaci zai ba mu da tsara bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه وعن ثابت عن أنس نعم malam Allah ya masa rahama yace, wa alim ne abbasin a a haka ne wa alim ne abbasin radiyallahu anhu ma wannan shine hadisi na 242 قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara yarda gare shi. Ya ce, Kashafa Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama su ƙara. annabi sallallahu alaihi wa sallama ya daga ya kwaye labule na ɗakinsa wannan su kalfa abi bakar ta yadda ya hango mutane a yayin da suke sallah sun yi sahu sahu a bayan abubakar yana limanci faƙala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ayyuhan na ya ku mutane إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا صالحة حقيقة باب أبن دا يرجي دا تكيم بشارورين أن نبتع سيدي مفركي مفركي نغسيا يراح المسلم أو ترى له irin مفركي da mutum zai gani da kansa ko mafarkin da za a gani alawa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida yace ni dai ku saurara an hana ni karanta alqur'ani a cikin sallah yayin da nake ruku'u ko sujada fa amma ruku'u amma kun ga ruku'u ba karatun qur'ani ake yi ba fa azzimu fihi rabba azza wa jalla ku girmama ubangiji mai girma da ɗaukaka a cikinsa wa amma sujudu fajtahidu fi du'a a cikin sujada kuma ku yi iya kokarin ku wajen yin addu'a fa qabilun an yustajaba lakum wannan shine lokacin da yafi dacewa a amsa muku rawahu muslim an ji wannan hadisi hadisi na gaban sa wa ana aisha radiyallahu anha qalat nana aisha Allah ya kare yarda gare ta tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده ga wata addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama ke yi a ruku'unsa da sujadarsa yakan ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik yana bai mai ta wannan a cikin ruku'u yana yi kuma a cikin sujada muttafaqun alaihi hadisi ne da bukhari da muslim suka rubuta shi waɗannan da sai mun ji kalmar asitara asitara dai kamar yadda kuka ce labule asitiru alladhi yakunu ala al-mubashirat al-amba shine babil bait المبشرات هي الأنباء المفرحات التي تبشر الشخص بما يسره ليش jadidun wa ahra wa hariyun waɗannan hadisai guda biyu suna yin magana ne akan me ake yi ne a ruku'u da sujada shi da asalin manufar da ta sa malamin ya kawo idan mutum yana koyon sallah ya ga waɗansu suna yi zai ga idan an sunkuya ana motsa baki idan aka duka aka je sujada ana motsa baki wani ake faɗa ne waɗannan hadisai suna gaya mana me ake faɗa a ciki hadisin abdullahi bin abbas na farko ya ce annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda za a yi a ruku'u da sujjada amma ga abin da ya faru har ya faru lokacin da yake cutar ajali wanda daga wannan cutar bai tashi ba sai mutane suna sallah abubakar shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke umarni cewa a ce ya ja mutane sallah a yayin da shi ba zai iya fita ba sai dan yi kokarin sa ya fita ya gagara in kokari ya fita ya gagara bai iya fita ba shi ne dai kawai amma kallar tana zuciyarsa al'ummarsa kuma suna ransa to shi yasa duk da yana ɗaki yana jinya amma yana kokarin yana sha'awar ganin me ake ci kuma duk da aka bai daina karantarwa ba da shiryarwa to shi ne ya ɗaga labule da ya samu karfi ba zai iya fita ba amma zai iya ganin me ake ciki da ya daga su kuma waɗanda suke kusa da shi sai suka zo su ji mai zai ce shi ne yake cewa ya ku mutane ku sani cewa abubuwan da suka rage na annabta wadda za a iya samu a ce sauran birbishin albarkacin annabta ne shi ne kawai abin da ake iya samu na mafarki amma annabta ta ƙare amma annabta a cikinta mafarki yana ɗaukar kaso mai yawa saboda duk abin da annabawa suka gani wahayi to an daina ana kuma iya musu wahayi a waje ba a mafarki ba to an daina wahayi wa kowa amma mafarki fa ya ci gaba shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta cewa lam yabqa min mubashiratin nubuwati illa ru'ya salihah hanyoyin da ake samun bishara da labaran abubuwa da za su muku daɗi na gaskiya na annabta sun ƙare yanzu abin da ya rage ku riƙa jin labaran abin da suke koye shi ne kawai ta hanyar mafarki amma ba yanda za a turo mala'ika ya maka wahayi Allah ya maka wahayi ta hanyar sa da zai gaya maka yana baka zai gaya wa mutane amma ana iya samun mafarki na gaskiya wanda a cikin sa zai faɗo wani abu na albishir na alheri sai dai idan ba kuma ta ba a baya mun yi bayani sosai akan mafarki daga rabe mafarki mun yi a cikin suratu yusufa mun yi bayani akan rabe sa sannan a baya kaɗan ma mun yi magana akan mafarki da kuma a yadda wani irin mafarki ne ake karɓa a addini a ce wannan daga cikin mubashirat saboda kar wani ya ɗauki wannan hadisi sai ya ɗauka cewa mutum zai je ga sunkullensa a cikin dare ya tashi da safe zai ce mana an turo masa an turo shi an ce gaya wa mutane kaza an fahimta kuma aka buɗe wannan kofar kowane matsalaci ma sai zai ta faɗa ƙarya sai a yi ta mun yi wannan bayani a cikin hadisin abdullahi bin zai lokacin mafarkinsa akan ganin kiran sallah ko yawwa sannan muka faɗi da garagan mafarki da irin mafarki ne ake ce azbatu ahlam daiwa daga cikin waɗanda suke zuwa su ce a mafarki aka ga kaza aka ga kaza duk ahlam ne to amma akwai kuma Abu ya saliha shine mafarki na gaskiya wanda mun yi bayani da yaushe ake yawan ganin irin wannan kuma wani irin mutum ne ya faɗi magana na cewa ya ga mafarki ake iya gaskatawa kuma menene ke kunshi a cikin mafarkin duk waɗannan suke nuna shi wannan Abu ya saliha ce ko ba haka sannan waye ya isa ya fassara ko Abdullahi ibn Zaid kaga sahabi ne amma da ya gani sai da ya je Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara masa Umar ma ya gani shi ma ya dawo duka sai Annabi sallallahu ya hada ya fassara shi inna hala ru'ya haqq inna hala ru'ya haqqin insha Allah wannan mafarkin gaskiya ne an gane ko shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum zai iya yin mafarkin kuma zai iya wa wani ne yayi masa shine kai ka ga alheri a kan kanka ko wani ya gani kai ce na ganka a yanayi kaza ko a abu kaza duk wannan Allah yana iya nuna wa mutane Allah ya nuna mana alheri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da karantarwa yake cewa ku sani ba a karanta alqur'ani a ruku'u ba a karantawa a sujada an hana ni sai ce a ruku'u ga abin da ake ba qur'ani ake karantawa ana girmama Allah ne ba amma ruku'u fa azimu fihi rabb annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara haka ne tun daga lokacin da Allah ya saukar masa da fasabbih bismi rabbikal azim da Allah ya saukar masa da wannan sai ya ce ij'aluha fi ruku'i fasabbih bismi rabbikal azim sai ya ce sabbih isma sai ya ce subhana rabbiyal azim sannan tun da aka saukar masa da sabbih isma rabbikal a'la sai ce ij'aluha fi sujudikum sai zama a cikin sujada ana yin subhana rabbiyal a'la an fahimta yace a cikin sujada bayan kun yi tasbihi kuma kuna iya yin addu'a fajtahidu ku ta kokari duk addu'ar da ka san kana da ita ta musamman to ka ce ka jira ka sai a cikin addu'a sai a cikin sujada sallah sai ka yi ta sallah farilla take ko nafila sai ka yi addu'a yace addu'a a cikin sujada kamilun an yi sajaba lakum shi yafi dacewa a ce a karban mu sama da addu'ar da za ka yi a wajen sallah ko sama da addu'a da zaka yi a cikin sallar amma ba a sujada ba ana yin addu'a a cikin sallah bayan an gama tahiyya kafin a yi sallama an fahimta ana yin addu'a tsakanin sujada da sujada amma addu'ar da za a yi a cikin sujada ta fi kowace addu'a wato kusanci wajen a sarƙa shi ne kaminin an yi sajaba lahu hadisin na na Aisha kuma ta gaya mana ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ɗaya daga cikin abin da ya tabbata yana ce subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli a wata riwaya sai ta ƙara da cewa ya ta'awwalul qur'an kamar yana fassara alqur'ani ne abin da aka masa umarni da Allah ya ce ka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba sai yana aiki da wannan aya Ka fasabbih bihamdi rabbika sai ce subhanaka allahumma rabbana wata ga firhu sai ce Allahumma gfirli hmm. kaga yana yana dauka daga ayoyin da haka yake tasbihi duk abin da yake yi gurgurai da Allah ya ce yi ne subhana rabbiyal a'la sabbih isma rabbikal a'la subhana rabbiyal azim fasabbih bismi rabbikal azim an gane fa'idojin waɗannan hadisai na farko بيان ما يشرع في الوقوع والجلود من الأدعية والأذكار waɗannan hadisai mana ya kawo su ne don su koya mana me ake yi a cikin ruku'u da sujada na addu'a da kuma zikirori kamin hadiyin nabi sallallahu alaihi wa sallam at tasbihu fi ruku' wa du'a fi sujud kama sarraha fil hadith hadisi ya nuna mana tasbihi wuri ne ay ruku'u wuri ne na tasbihi sujada kuma wuri ne na addu'a فإذا تبيو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في ركوعه وسجوده بأذكار مختلفة النبي صلى الله عليه وسلم أركوع الجدة ينا ينذكر zikirori kala-kala nau'i-nau'i iri daban-daban mun ce annabi sallallahu yana yin wannan ne saboda sauƙi. da kuma ɗan adam yana so ya rika canza salo-salo na abu ya fi nishaɗi, an fahimta ko rubbama yukarriru ba'daha asna'a ruku'i wasu wasu zaga na yawan maimaita su yajuzu lil musalli al itiyanu bima tayassara min duk wanda ya sawaka kai yayi in ka rike dai ma kai sai yayi wa min ma warada fi sahih muslim an hudayfa ko da hadisin hudayfa ya tabbatar a cikin muslim annabi sallallahu alaihi yana cewa subhana rabbiyal azim a ruku'u a yana cewa subhana rabbiyal a'la wannan hadisin hudayfa ne ya tabbatar da shi وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والموت wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kamar da na Aisha take subuhun qudus rabbul malaikati wal ruh an fahimta sannan yana daga cikin abinda da na Aisha ta rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan abinda muka karanta a wannan hadisi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li a cikin sai muslim daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada yana addu'a yana ce allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu da kuma sauran waɗanda duk suka inganta ga sunan da yawa musamman a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta wa malam albani قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فاجتهدوا في الدعاء أشياء حديث من جاء النبي صلى الله عليه وسلم ياتي idan an zo sujada ku yi kokari wajen yin addu'a ko dalilun ala mashru'iyyati ziyadati min ad-du'a fi sujud bima al ya nuna ya halaka da yake hidu, ku yi kokari duk addu'ar da kake so ka yi ke ba wai sai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa kawai ba ai bukatar ka ta yi wani abu ne daban wanda baya cikin waɗanda. to tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hidu, ku yi kokari to duk abin da ya sawwaka da ka zo akwai kawai ka faɗa a cikin sujada matuƙar za ka roƙi alheri kuma ba za ka yi ba za ka yi jafa'i a cikin addu'a ba ba kuma za ka yi abin da aka hana ba a wajen addu'a to ya halatta ka yi ta a cikin sujada an fahimta ko shi yasa Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz Allah ya masa rahama ya ce fa du'a fi sujudi mashru' addu'a a cikin sujada ya tabbata a shari'a fa yanbaghi iktaru minhu ana so a rika yawan yin addu'a a cikin sujada tunda ya ce fajtahi wa laysa lahu haddun mahdud ba wani haddi da za a ce banda kaza kan ka roƙi kaza duniya ko lahira ko duka biyu duka roƙa abin ka قاعدة هدو hukumin, du'a ifis salati wa kari jiha وخارجها gairi al'arabiyya. wanda bai iya larabci ba ya zai yi da yau addu'a a cikin sujada ai kuna yawan tambayar wannan ko wani ya iya larabcin amma wannan abin da yake so din gashi wannan ba zai iya faɗa da larabci ba wani ko bai ba iya larabcin ba ɗin ne ga shi dai in ya zauna in zai bayani zai bayani sosai amma ga wuri nan ga inda zai bayani amma baya ji larabci ya zai yi kuma sallah da larabci ake yi ya zai da wannan bukatar tasa ya bari sai ya yi sallama kafin ya faɗa da hausa sai ya fassara a cikin sujjada sai ta allahumma allahumma idan aka gama sai ya yi dogon bayani ko kuma zai kayansa da yaren garin su an fahimta fa minhum man ajazahu wa minhum man karihahu cikin malamai akwai da suka halatta akwai da suka hana wa minhum ma harrama akwai da yake haramun ne za ka yi vernacular ba a cikin sallah sallah tana da official language to ne ne firin jaya a ciki wanda ya firin jaye bisa ga fahimtar mu shine ya halatta ka yi addu'a da duk yaren da ka iya idan baka iya larabci ba sawa'un a cikin sujada ko a ko ba a sujada ba a cikin sallah ko ba a cikin sallah kun fahimta dalilin da ya sa shi ne hadisin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bukhari da muslim wanda yake summa yatakhayyaru min al-mas'alati ma sha wana am ya ce mutum ya zabi abin da ya so na roƙo to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade masa da wani yare ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace summa yatakhayyaru min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi fayad'u duk abin da ya kayatar da shi shi kuma yaren sa yanzu ko alladhi ko alladhi yu'jibuhu wa la yu'jibuhu al-arabiyya li'annahu la la yujiduha kai shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama a cikin majmu' a cikin majmu'ul fatawa ga abin da yake wa amma man da Allah mukhlishan lahu dinan bi du'a'in ja'in sami'ahu Allah wa ajaba du'a duk wanda ya roƙi Allah da addu'a da ikhlasi da zuciyarsa yana mai tsarkake Allah a cikin wannan addu'a kuma addu'ar da ta halatta to Allah zai ji kuma zai karɓa sawa'un kana mu'riban aw malhunan sawa'un wannan mutum larabci yayi ko kuma yana yi da la'an ba da larabci na daidai ba ko mutum yana yi da larabci mai kyau ko yayi da larabcin da ba mai kyau ba yace bal yanbaghi lidda'i kai abin da ma fi dacewa ga mai addu'a idan lam yakun adatuhu al-i'rab idan bai iya larabci mai kyau ba Allah ya takallafa al-i'rab kar ya rinka ta yana yana yana kakale kakale wai dole sai yayi da larabci mai kyau kuna fahimta ka iya larabci rabi da rabi in ka fara addu'a Allahumma inni uridu kaza amma ka ci zaka ɗan ƙarin bayani zaka ji ba cikakkiyar nutsuwa duk hankalinka akan addu'a akan akan lafazin ne ba akan ma'anar addu'ar da kuma nuna girman Allah ba wannan kuma shine sirrin karɓar addu'a kokarin karka bata sai zama duk hankalinka ya tafi a can hankalinka bai je kanka ji kamar kana magana da Allah kana damuwa ne da ya language in zai zauna da daidai an fahimta ko shi yasa shekul islam yake cewa waɗansu cikin magabata suka ce idan ja al-i'rabu zahabar kushu duk wanda ya yana kokarin ya kokarin larabci to fa kushu'i kuma zai tafi wa hada kama yukrahu takallufu sad'i fi du'a abuwa da karshen maganar sa sai malamin yake cewa um, na yi magana ne mai tsayi ne a can hada yake cewa wa hada amru yadhu kullu mu'minin fi qalbi wa du'a yajuzu bil arabiyyati wa bi ghairi al arabiyya a wannan ka ya fito fili ko yace addu'a ta halarta ko da larabci ko ba da larabci ba wallahu subhanahu ya'lamu qasda da'i wa muradahu Allah ya san manufar mai addu'a da kuma me yake so wa illam yuqawwim lisanahu ko da mutum bai iya ma daidaita harshen sa ya faɗa ba fa innahu ya'lamu dadi ya'lamu dadijal aswat Allah ya san yanda wato sautukan mutane inda mutane za su haɗu kowa yana kowa yana faɗan maganar sa yanda kai in gaba ba za ka ji na waye ba Allah duk in yana jin su gaba ɗaya kuma ya san me bukatar kowa bi ikhtilafil lughat ko da dukkan mu anan kowa ya yi yaren garinsu kuma yaruka sun bambanta mutum dubu su zauna a wuri guda kamar da ake tsayawa a filin alfamiliyoyi, miliyoyi kowa ya addu'a da yaren garinsu, dukkansu Allah yana jin su kuma yana jin yaren kowa kuma ya san bukatar kowa haka karka hana mutane a cikin sallah su yi addu'a da abin da za su iya wanda ya iya larabci yi da larabci wanda bai iya larabci bai yi da yaren da ya iya fad'ullaha Allah mukhlisina lahu din kai dai ka roki Allah ka tsarkake Allah a cikin addu'a kuma ka dauka kana jin yaki ne Allah zai karba maka ka cika sharuɗan addu'a Allah zai karba maka fa'ida ta biyar annahyu an qira'atil qur'ani fi halati ruku'i wa sujud an hana karanta alqur'ani a ruku'u da sujada kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sawa'un wannan sallar farilla ce ko nafila Akwai su irin salloli da yan bid'a suke bayarwa mutane su ta dauka wa in kai ruku'u ka karanta kulhuwa kafa talatin in kai sun ka tashi ka karanta kunduwa kafa na wannan in kai sujada wannan dukan su bidiyoyi ne ba a zala la bi hannun sultan dan Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun hana shi karanta alqur'ani a cikin ruku'u da sujada an fahimta malamai suka ce me hikimar da ta sa aka hana waɗansu suka ce saboda lokacin da mutum yake tsaye shine afdalu hay'ati salat saboda lokacin ne mutum ya cika wa kumu lillahi qanitin to suka ce anan ne ake karanta qur'ani lokacin kanka yana tsaye kana nuna girman Allah amma in ka sunkuya kuma aka kai kai yana kallon ƙasa to bai kamata a karanta maganar Allah sai dai a rika yi wa Allah tasbihi kuna fahimta saboda lokaci ne na nuna kasanci to maganar Allah kuma ba ta da kasanci sai dai a yi tasbihi a nuna girman Allah amma a karanta kalmar Allah ana kallon ƙasa a'a sai dai bayan an miƙe tsaye kai yana sama sai a karanta alƙur'ani saboda suka ce sabbi hisma rabbikal a'la to Allah shine ya kamata maganar ta zama tana sama kuna fahimtar waɗansu kuma suka ce haka dai maganganu ne shekul islam ɗin taimiya ya yi tafsirin su ko a cikin majmu'u fatawa haka kuma al-mubarak kuri da waɗansu su a cikin sharhin waɗannan hadisai su sun faɗa fa'ida fa'ida ta gaba idan a fi sujudi bi du'a'il walidi bil qur'anil karim ka rabba rabbana atina wa nahwahu fala ba'sa bihi ƙasa da bi dhalika du'a lal qira'a ai akwai addu'o'in da a cikin qur'ani suke to shin su ka iya yi a cikin sujada rabbana atina fid dunya hasana ai addu'a ce amma aina take a Qur'ani to shin wannan ya halatta a yi ko kuma tunda an hana karatun Qur'ani ba za a yi ba za a iya idan an karanta ta da nufin addu'a ne ba da nufin kira'a kun fahimta yawwa idan wanda ya zo karantawa sai ya yi da niyyar kira'a to ta ko bata bai halatta ba amma in ya yi da niyyar addu'a tun da dama addu'a ce duk addu'o'in da suka zo a cikin alƙur'ani ana iya yin su a cikin sujada matukar an yi ne da niyyar addu'a ba an yi ne da niyyar ƙira'ar qur'ani an fahimta innamal a'malu binniyat fa'ida ta gaba annal marada udhrun li tarki salatin jama'a rashin lafiya uzuri ne da zai sa mutum ba zai a wajabta masa sallar jama'a annabi sallallahu alaihi yana gida kuma gidansa yana jikin masallaci ne amma ba zai iya fita ba ya iya daga labule yana ganin mutane amma ba zai iya fita a yi sallah da ba saka duk wanda yake mara lafiya bai iya fita sallah ba kar ka tsangwame shi an fahimci wannan rashin lafiya uzuri ne akan mutum ya yi sallah a gida fa'ida ta takwas falalar abubakar radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallama ya hango abubakar yana jan mutane sallah to ya yi murmushi ya ji daɗi a san abubakar ya kai inda ya kai eh, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku sa shi ya yi sallah a ce ko dai ko dai ya ce na ce ku abubakar to bayan an sa shi ya ɗaga ya ga mutane ya ji daɗi ya farin ciki wani ya nuna matsayin abubakar ya wuce ba Allah ya yarda gare shi fa'ida ta tara shine mafarki yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dai mafarki mai kyau ne yana ɗaya daga cikin mubashirat na annabta shi yasa a wata riwaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya ne cikin kashi arba'in da shida na annabta idan za ka kasa nauyin gaskiyar da ke cikin mafarki to zai iya ɗaukan ɗaya bisa arba'in da shida na annabta an fahimta yawwa saboda saboda yadda idan annabi ya yi magana ya ce za a yi kaza dole sai an yi ko to haka idan mafarki na gaskiya ya ce shi ma dole sai an yi abin da ya kai gwargwadon ka ce 1 over 46 din annabta yadda idan wani annabi ya ce ya ce za kamar yadda annabi sallallahu alaihi da dukkan annabawa suka ce almasihu dajjal zai bayyana a ƙarshen zamani ai kowane annabi sai da ya faɗa to wannan gaskiyar ai kaga ba ku kwanto a cikin ta to idan mafarki na gaskiya ya zo ya nuna wa mutum wani abu kuma fassarar mafarkin ta dace da wannan abun to haƙiƙa gaskiya ne sai da gaskiyarsa ba ta kai rabi ko ɗaya bisa goma ko ɗaya bisa ashirin ko ɗaya bisa talatin ɗin annabta ba a'a ta dai kai ɗaya bisa arba'in da shidan annabta ai ta samu an ɗabta wasa ne sun fahimta yawo kuma duk wanda Allah ya sa wanda muka faɗa a baya mutum ya yi mafarki to idan dai mafarkin nan nasa ya nuna masa alamomin cewa ya ce eh, mun faɗi alamomin da yake sa a gane mafarkin ta na gaskiya da mafarkin shirme ne idan da ya cika irin wannan to mutum yana iya zuwa ya je nema a fassara mata idan ya samu wanda ya iya fassarawa to idan aka fassara kuma shi mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam ce kamar tsuntsu ne idan ya tashi zai tashi da abin ba a fassara ba amma ana fassarawa to zai tsaya akan abin da aka fassara amma ka samu wani zai kwafsa maka ya ƙarya to sai abin ya faru a haka kuna fahimta yawwa akwai irin wa'annan da suke zama wani ma sai da kafar da akan TV ana kiransa na mafarkin karatu. ce ai kaza ne zai faru wannan ma ya haka waɗannan gaskiya galibi to Allahu a'ala ba kowa ne yake da baiwar iya fassarar mafarki ba za ka ku yi taka tsantsan wajen neman fassarar mafarki shi yasa duk malamin da ya ƙware sosai ya san na gaskiyar to ba zai zama yana nunawa a fili cewa ya iya fassarar mafarki ba kuma ko an tambaye shi ma zai rika kin fassara kuma abin da ya fi kenan sai mutum ya zama yana da tabbas kuma da iya ga alamar in ya faɗa ma wancan ɗin alheri ne amma wani ya gaya maka kawai ka ce insha Allah wa alheri ne kawai ka mata addu'a Allah ya zama ba sai ka gaya masa me zai faru ba za ka je ka rikita shi ka yi wani abu ne zai jawo kanka da kawai sai ka yi masa nasiha akan abin da ka ga alama sai ka bar shi ya je ya tafi ta gyara shi yasa ne ma ban iya fassara mafarki ba duk wanda ya tambaye ni bai iya ba yana cikin abin da nake fata in iya sai in fara yi ma har yau muna makaranta ila ta mu iya fa'ida ta goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inni nuhitu ku sani cewa an hana ni ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawa ne a gaban Allah ya ce an hana ni kuma na hanu kuma wannan ya nuna yadda ya kamata mu yi ladabi wa Allah idan Allah ya hana kawai magana ta ƙare kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa baya halatta abin da Allah ya haramta baya kuma haramta abin da Allah ya halatta abin da Allah ya ce haka yake karanta alqur'ani ai alheri amma ke an hana ni a cikin sallah sannan wannan yana nuna cewa ashe ita shari'ar Allah yadda Allah yake so a yi ne haka ake yi ba wai yadda kaga ya kamata ba yanzu in aka yi sujada me yafi maka daɗi a duniya ba ƙur'ani ba da me yasa ba za ka yi ba saboda an hana kawai me yasa aka hana na ruwanka shi yasa wani an ce kaza ba ke sai ce me yasa ba ke ba alheri ake karanta ba ba salati annabi ake a ciki ba to an ce an hana an hana ba magana ta kare ba da ƙur'ani an hana karantawa a cikin sallah sai a ce kadai kuma tunda an hana ya hannu wa yaqifa inda amrihi wani hayi ne asalin musulunci sakon ya isa haɗin na na Aisha radiyallahu anha da ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'awwalul Qur'an a ƙarshen wannan hadisin ce, ga yadda yake addu'a sai na ce ya ta'awwalul ce ya ta'awwalul Qur'an me ma'anan ya ta'awwalul Qur'an yana tawilin Qur'ani to kar wani ya ɗauka tawili da irin ma'anar da take mummunar ma'ana ne don tawili yana da ma'ana guda uku akwai ta'wil bi ma'ana at-tahrif akwai at-ta'wil bi ma'ana tafsir akwai kuma at-ta'wil bi ma'ana al-isbat at-ta'wil bi ma'ana at-tahrif shine tawili irin wanda ake yi na a canza ma'anar aya yuharrifuna al-kalima an mawadi'i wannan tahrif din shine kamar wani abu daga cikin sifofin Allah sai mutum ya zai canza ma'anar a madadin a bar shi a asalin abin da aka san ma'anar a lugar larabci ko kuma nassosi na sunna suka fassara to sai a yi tawilinsa wannan shine shine at-ta'wilul mazmum an fahimta ko na biyu shine at-ta'wilu bi ma'ana tafsir a fassara qur'ani shi ma'ana kiran sa ta'wil kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya addu'a wa abdullah bin abbas yace allahumma allahumma 'allimhu at-ta'wil wa faqihhu fi sannan ma'anar tawili na uku ne ma'anar abu in aka faɗa sai a ga fassarar abun labarin da aka bayar kamar da muka yi magana akan ta'abiru ru'a mafarki idan aka yi a fassara shi ma ana kiransa ta'awil idan ka ce na yi mafarkin na ganne a cikin farin wata an fahimta sai na ga ruwa yana zuba daga sama sai na tara sai na sha misali sai ka ce mai ma'anar wannan sai aka ce masa ma'anar su tun daga ka sha ruwa kuma a farin wata abu kaza da abu kaza ne zai faru sai kaga abun ya faru to wannan abu shine ta'wil idan abu da aka ce zai faru sai zai faru kamar da aka faɗa sunansa mene sunansa ta'wil to irin sa ne shi sa Allah ce hal yanzuruna illa ta'wilahu yawma ya'ti ta'wiluhu kaga yana nufin ta'wil shine an faɗi yaushe za a yi tashin kiyama ko me da me za a gani sai kuma daga ba aka zo aka gani haka wannan shine ma'anar ta'awil na wancan ma'anar fa'ida ta goma sha biyu hadisin na na Aisha Allah ya kare yarda gare ta da ce da aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallama karshen da aka saukar masa da idza jaa nasrullahi wa fath sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ajiye wannan ma'anar a cikin sallah sai zama yana tawilin qur'ani yana fassara Alƙur'ani a cikin ruku'unsa da sujadarsa yana cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli to wannan yana nuna mana ashe ana so me fassara idan ja'a nasrullah idan taimakon Allah da buɗin Allah ya zo to kawai kai ta tasbihi haɗe da gode wa ubangijinka kuma ka nemi gafararsa a shi mai karɓar tuba ne Ka sai aka ce ma'anar wannan shine rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi ta zo ƙarshe shine nasarar Allah da buɗin zai Allah ya tada kai ka zama buɗi ga al'umma ka zama haske ga duniya ka zama kuma sannan sanadiyar ka Allah ya kawo taimako da kana cikin kunci da wahala da kaskanci da kai da mutanenka Allah ya ɗaukake ka ya ɗaukake al'ummarka ya ɗaukake addininka don haka nasara, Allah ta zo kuma ka samu buɗi garin da da aka kore ka yanzu kuma garin ya zama naka shine maka to wannan buɗin Allah ya zo to ashe ka gama aikin da ka zo yi kenan dama ka zo ne don a samu wannan kuma ya cika ka ga za ka koma wurin ubangiji ka yi report ka yi report din aikinka to tun da aiki ya zo ƙarshe rayuwa ta zo ƙarshe to ga abin da zaka ba kai ta yi fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kai ta tasbihi kai ta istighfari to wannan ashe yana nufin duk mutumin da Allah ya bashi shekaru shekaru suka ja ya ga alamar cewa yanzu fa rayuwa ba tsabuwa sai dai ya za a ƙare wadda aka fara to wannan mutum ya yi ƙoƙari ya yi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawilin wannan aya kai ta yin ƙoƙarin kula da addini da yawan tasbihi da yawan istighfari da yawan ambaton Allah sai zama da shi zaka cika rayuwarka shi yasa Umar dan Khattab Allah ya kare yarda gare shi ya jawo Abdullahi ibn Abbas ya bashi matsayi a cikin majalisar wato koli ta zartarwa na waɗanda suke ba shi shawara a kusa duk dattijai ne amma sai kawo shi shi dan shekara ashirin da wani abu sai sa shi a cikin wannan majalisa sai ga mai zai kawo wannan ku. to sai waɗansu su suna ɗan ƙorafi sai wata rana yana so ya nuna musu matsayin wannan saurayi ya ce da su wa zai gaya mun ma'anar idza a nasrullahi wa fath kowa ya yake cewa nasarar Allah ta zo an samu ɗaukaka shi yasa kawai Allah yake aita ta tarbiyya ana godiya saboda mun samu ɗaukaka mun samu daraja kai fa kowa ba ya ta da ya zo wurin abdullahi ibn abbas ya ce kai fa sai ce a ah, ni ba haka nake gani ba ai surar abun kuka ne ba abun da ba abun farin ciki ba ai tana faɗa mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya ne shi sa aka ce ta tasbihi kawai don rayuwa ta tsare komawa zai sai ce wallahi ni ma duk da bamu haɗa baki da kai ba abun da ni ma ya zo mun a fasara kenan ya to kun ji yaron nan ya iya abinda da ba ku iya ba shi sa dole ya zauna a nan harka ce ta ilimi an fahimta to wannan shi yasa malamai suke cewa shi yasa al imamu nawawi a cikin Riyadu Salihin sai yayi babi yace babin da yake nuna mutum ya ƙara kokari da zagewa akan ibada idan rayuwarsa ta zo ƙarshe ya ne ake gane rayuwar mutum ta zo ƙarshe shine duk mutumin da ba wai ciwo ba ba komai ba amma sai ga ya kai shekara 60 duk mutumin da ya kai shekara 60 don Allah ya yi na farko manzon Allah sallallahu alaihi ya ce a'malu ummati sittuna aw sab'un yace ni rayuwar al'umma ta range inda Allah ya bani na galibin mutane a rayuwarsu shine shekara 60 shine average sab'un ko wanda yayi sa'a ya kai 70 yace qalilun man yujawizu wanda zai wuce 70 ya je 80 yace dan kadan ne ko ba su ne kadan ba to daga mutum ya kai shekara 60 don Allah ya nutsu a irin wannan shekarun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi a irin wannan shekarun su Abubakar da Umar galibin su suka tafi galibin su ba wanda ya kai shekara 70 60 sittin da wani abu anan suka tafi kuma kowane mutum yana so ba wanda yake son waya ce ga lokacin da zai mutu kowa yana son tsawon kwana amma kai ka ka san da cewa duk wanda ya wuce haka privilege saboda galibin mutane haka suke sannan mutum ya ma fi son idan dai wato idan ya ƙara shekaru da yawa hankalinsa ko wata gabasa za ta rabu, to gane ya tafi tun yana cin moriyar gabas shi yasa ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana ce Allahumma mati'na bi asma'ina Allah ka sa mu ci moriyar jinmu wa abusarina mu ci gaba da jin moriyar ganin mu kafin mu wa kuwatina ƙarfinmu ya zama tun muna da ƙarfinmu ba mu gaza ba a ce sai an yi maka sai an ɗaga sai an kwantar ka yi magana ma ba a gane ba ko mutum ya zai ruɗe ma ya fara maganar shi ne? ko a ta magana bai amsa bai zo ya kasa gane mutane yayan zama ya kasa gane wani ai kaga bai ci moriyar rayuwar ba kuma rayuwar ta zo an rufe ta kirif shi yana duniya amma kuma ɗan duniya ma sun gaji da shi to don Allah duk wanda ya kai shekara 60 ya mutu shine ma'anar fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir wannan shi yasa al-Imam an-Nawawi da ya kawo wannan babin babin da yake nuna yin kokari akan addini idan shekarunka sun yi sai kawo ayar awalam nu'ammirku wanda muka karanta da zuwa sallah awalam nu'ammirku ma ya tazakkaru fihi man tazakkar Allah zai tabbai duk wanda Allah ya bashi shekaru ya kai 60 magabata suka fassara cewa awalam nu'ammilkum 60 ba bana baka shekara 60 ba to da duk wanda ya ba Allah ya bashi wannan to lalle Allah ya gama dauke masa izini saboda cikan mutum yayi hankali a ce ya mallaki hankalinsa ya daina yaranta shekara 40 ne to kai shekara 20 a haka ai Allah ya baka izini kai shekara kai shekara 20 daga fita a yaranta ka zama cikin layin dattijai idan ka kai shekara arba'in sai ka shekara ashirin kana haka sai Allah ya gama maka me kake so sannan duk abin da ɗan adam zai iya cimmawa in ka kai shekara arba'in ka riga ka kai lokacin da ko me mutum zai zama a shekara a in ka kai shekara sittin to ka kai yadda za a ce komai ba kana iya kana iya cimmawa akwai abubuwan da ɗan shekara hamsin za a iya cewa wannan bai gama kaiwa dattijo ba amma duk wanda ya kai shekara sittin fa to bai zama da cikin zai shiga gaba zama muna fahimta to wannan sai zama shi ne nasiha da za mu cika wannan karatun da ita da tijai waɗanda Allah ya ba ku shekaru ku gane cewa wannan baiwa ce ta Allah wanda waɗanda suke matasa suna fatan Allah ya ba su irin wannan abu suna fata su kai kuma duk dattijon da ya wuce shekara 60 ya dubi ɗan uwansa waɗanda suka yi firamare da waɗanda aka haife su tare ya ga da waɗanda suka rage da irinsa da waɗanda ba sa nan suka fi yawa duk ɗan shekara sittin ya san waɗanda suka tafi sun fi yawa sama da irinsa shi da ya rage galibin mutane suna tafiya ne daga tsakanin talatin zuwa hamsin da wani abu to kai ka kai sittin ka kai saba'in me kake jira Zaka duk wanda ya kai wannan ya fara shirye-shiryen lahira. Saboda a wannan lokacin abubuwan da suke yaudarar mutane kai ne zai yaudare ka ka san shekara 60. Yanzu a shekara 60 ne zaka ce bari fara neman kuɗi. Yanzu ka kai shekara 60 kuma kana matsa a na hau kujera kaza. Ka kai shekara 60 kuma a daidai lokacin kana tunanin ya zan samu ɗaukaka ya zan yi trendy. Dan shekara 60 a duba wani tsarawa yanzu shirin ne. Ballantana ɗan saba'in ballantana wanda ya wuce haka yanzu duk tunanin ka shine ya za ka ka haɗu da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam haka da Allah ya saukar masa da wannan sai gano cewa lokaci yayi sai fara shirye-shiryen haɗuwa da Allah sai zama kullum tasbihi tahmidi hailala haka don Allah dattijai zama a hira zaman majalisa zama duk wannan ba na ku bane galibin ka ya zama subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله اللهم صل على محمد rayuwarka duka zama haka ka salati wa annabi sallallahu alaihi ka daina kidayawa har ka daina kirgawa ka tasbihi ka yi hailala ka ya zama rayuwarka da ita aka cika to wannan shine idan mala'ika ya zo zai same ka a nitse kuma la za ku idan ka yarda a wannan shekaru baka nutsu ba to zaka ga wata irin mutuwa da ƴan uwanka ba za su so a ce irin haka ka mutu ba sai dai su koye ba za su faɗi mai ya faru ba Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada sai Allah ya fi mana sallallahu alaihi wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in